Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wani bidiyon zai muku bayani ne akan yadda za ka haɗa cartoon da wannan application ɗin mai suna play club yau wannan application ɗin zamu mu ajiye maka link ɗinsa a ƙasan description na wannan bidiyon yau ba kamar yadda ga yadda wannan application ɗin yake to kamar haka ake ake yin creating ɗin cartoon a cikin wannan application ɗin shi wannan application ɗin ba wai ba wai zuwa zaka ka samu katin ba irin an kirkire sa haka ba zaka zo ne ka zana shi ka zana shi kai ma ka zana shi kamar yanda kowa ya zana shi zaka zo ka danna ga yanan ba sai ka register a wani application din ba kawai dai in ka iya zane ka iya zane sai ka zo ka taɓa wannan yar plus din haka inda ka taɓa ga yanan ya nuno ka name your animation yau ga shi nan kamar in saka yanzu in saka bari in saka you yawa yanayin ya your background kamar irin background ɗin da zan yi amfani da shi akan in haɗa shi bari in zaɓi na wajen wannan kujerar yawa kamar yanzu ya na yanno ne ina so in saka shi ne a youtube ko kuma ina so in saka shi ne a wani wajen ga shi na yanno ne instagram ga yanan instagram again ga yanan tiktok ga yanan facebook ga yanan tumblr ga yanan tumblr yawa amma dai abin da yake na farko shine nan youtube bari ba shi a youtube sai dai mu akan youtube muke komai namu gani nan wajen yanayin nauyin da zan saka shi gani nan yanayin kwalitin da zan bashi bari dai in bashi dai a haka yawwa na riga na zaɓi wannan abun sai na zo in taɓa wannan create project ɗin yawwa da na taɓa gani yanayin yana min create ɗin project yana min saving ɗinsa bari mu jira ya gama yin saving ɗinsa yau gashi nan ya yi sai ɗinsa ga yana yanzu ya nuna mini ya nuna mini in yi in yi zanen da zan yi a jiki yauwa kamar yanzu in tashi sai ɗan zana mutum kamar haka a bari in goge shi yauwa shi nan ina goge shi yau gashi nan na goge shi sai yanzu in ƙara zanawa kamar haka yau yanda na zana kamar ka sai yanzu zo in yi masa kafa haka in yi masa kafa haka sai in yi masa hannu haka haka wannan bai kyau bari dai sake wani wannan zane-zanen da ya fito yau kamar yanzu wannan haka yau ga shi nan bari mu goge shi bari mu su gaba ɗaya yau ga shi na ɗan ƙara samun mai ɗan faɗi haka domin in zane mai kyau domin ga yadda ake zanawa da wannan application ɗin yau ga shi na ina goge shi ina goge shi yauwa to yanzu bari mu ƙara koma wajen android ɗin kamar haka bari in ɗan samu ɗan saka mai ɗan faɗi wannan za samu wannan kamar haka yauwa na ga gani na ɗan zana ɗan kai kamar haka yauwa kamar yadda ɗan zana ɗan kana kamar haka ka gani da dan zana ɗan kana kamar haka to sai yanzu ta ƙara taɓa wannan kalmar ta plus kusa da wannan zanen da ne sai yanzu ƙara danna wannan kalmar ta plus ɗin nan yauwa sai in ƙara ɗanyi a kansa sai in ƙara wani a kansa sai yanzu ɗan ƙara yin wani a nan shi ma sai in ƙara wani a kansa sai zan ƙara zana wani anoyin shi ma sai in ƙara wani a kansa yawwa haka zan taitai haka zan taitai haka zan taitai bari mu tsaye mu rubuta mu yi da yawa yawwa gashi nan mun gama zana shi bari ka gani abin da muka zana akan hakan bari ga abin da muka zana yanzu bari mu yi play ɗinsa mu gani yawwa kaga abin da muka zana kaga abin da muka zana wannan din zanen da muka yi kaga abin da muka zana da wannan application din wannan application din zaka iya hada cartoon idan ka haɗa katun ka zo ka ɗauke ka ɗora kai ma a youtube channel ɗinka za ka iya haɗa katun kai ma ka zo kana ɗorawa a youtube channel ɗinka in dai in allah yadda kuma za ka samu followers kai ma ka samu subscribe kai ma ka samu kuɗi da wannan haɗa application ɗin nan wannan application ɗin za ka iya haɗa animation ne da dai sauransu wannan application ɗin application ne da zai baka damar ƙirƙirar abu naka na kanka don ya kamata a ce kowa yana ƙirƙirar abu nashi na kanshi ba ya ɗauki wani ba ya ɗora a YouTube channel ɗinsa ko ya je ɗora a TikTok ko ya ɗora a wani wajen domin idan ka ɗora shi a TikTok ko ka ɗora shi a laki inda suka san ba naka bane ba su ma ba za su bi aka ba saboda menene su ma san san ba naka bane ba yau wa ɗan'uwa wannan shine ƙarshen bidiyon namu idan baka mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon mun gode da kallon wannan bidiyon